za ka ga wannan sunna ce ta ubangiji kuma akwai hikima a cikinta duk annabin da allah ya turo yakan haɗo shi da saƙon da zai gaya wa mutane hikimar wannan idan annabin ya zamanto baya nan to me za a aiki da shi sai a koma wannan littafin shi yasa za ka ga duk annabin da izo da littafin da izo da shi in ma ba littafin da izo da shi bane ya zo ijaddada wata shari'an ne sai zo da littafin da wani annabin ya gabace shi da shi ya ci gaba da karantar da mutane ya dora su akan abin da yake cikin wancan littafin wannan yana nuna mana duk mutanen da suka zamanto ba su da shari'a ko ba su da wani littafi wanda suke koma zuwa gare shi to za su samu matsala kuma abin da yake faruwa yanzu a manya-manyan kasashe na turai kamar yadda aka yi ishara a farko cewar wani lokacin yanzu kawai mutane kawai suna duba menene suke tsammani shine daidai ko idace da su kawai suke amfani da shi kuma wannan shine ya jawo rikicewa shine kuma ijawo ɗimawa jawo rudewa har ma an rasa mai za a yi ya zamanto ana ta kewaye ne abinda suke cewa fi halakatin mafaraga kawai mutum gashi na ina ta dawurura a wani guri guda ije i idawo ije i idawo saboda babu wata doka idan da da doka wacce kuma wannan dokar ta zamanto ta Allah ce tunda ita ta Allah ta dace da kona yanayi ta dace da zamani ta dace da mutane amma idan mutane ne suka taru suka zauna suka yi doka to in sun yi dokar ta iya yi yiwuwa yawwa ta duk abin da zai zama musu matsala sai su tunkuɗe wa kansu mm-hmm. sai su tura wa sauran mutane wanda ba su da ikon yin dokar mm-hmm. sai su tura musu matsala kuma idan ma an yi dokar tunda ba ta Allah bace za ga akwai wasu mutane wanda ake cewa da su fauƙal kanun mm-hmm. ga dokokin amma da wane da wane da wane sun fi karfin dokar irin da wannan abin da ake cewa da shi immunity yawa in ka kai wani matsayi sannan kuma in doka ta hau wani akwai matsayin da zaka kai zaka iya cewa ka yafe masa kuma ta yafu yanzu wani zai iya kashe wani mutum kuma ya tabbata a yi masa hukuncin kisa in ka kai wani matsayi ka iya cewa na yafe masa shikenan ta yafu tunda taka ce dama ko mutane ne suka yi kuma idan an ɗo tsawon wani lokaci wasu za su iya zuwa su ce wannan dokar da aka yi bata dace ba a canja ta shi sa ko da yaushe za ka ji an ce an ɗauki <laughs> wata doka an sake mata kwaskwarima yawwa an mata gyaran fuska an ƙara dawo da ita in wasu ma suka sai ce wannan ma da aka saka ma ba gyaran fuska za a yi mata ba ba ta da amfani ga baki daya sabanin dokar Allah haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.